Majalisar Wakilai ta Najeriya ta umarci Babban Sufeton 'Yan Sandan ƙasar ya kai mata Gwamnan Babban Bankin ƙasar nan da ranar Talata mai zuwa. Majalisar ta yanke wannan hukuncin ne bayan ta gayyaci Gwamnan Babban Bankin har sau biyu baya zuwa. Wani rahoto na cewa 'yan majalisar suna so ne su ji daga bakin gwamnan dalilin da ya sa ba za a ƙara ba za a ƙara wa'adin daina amfani da tsofaffin takardun Naira ba, waɗanda bankin ya ce za su daina aiki daga ranar ɗaya ga wannan wata na Janairu. 'Yan majalisar sun kai har wuya ne sakamakon gazawar Gwamnan Babban Bankin Najeriya Godwin Emefiele wajen bayyana a gaban wani kwamiti na musamman da Majalisar Wakilan ta kafa. kasancewar har sau biyu kwamitin yana sa lokaci amma gwamnan babban bankin ya bar su suna jiran gawan shanu shi bai je ba bai kuma tura wakili ba wato dai ba wan ba gani gashi kuma yadda majalisar ke cewa sun zaɓo su ji daga bakinsa kowane dalili ne zai hana ƙara wa'adin daina amfani da tsoffin takardun kuɗin da bankin ya bayar wato ranar talatin da ɗaya ga wannan wata na janairu Kazalika, kwamitin ya gana da shugabannin bankunan kasuwanci da ke Najeriya, duka dai da nufin jin ta bakin su inda gaskiyar magana take game da ƙarancin da ake fama da shi na sabbin takardun